wa alihi wa sallam tana 1442 wadda yau shi ne sha uku ga watan hudu shekara ta da da ashirin 2021 miladiya allah cikin rahamarsa da tausayinsa da jin kansa ya sake maimaita mana watan rama ba karamar falala ba ce ba karamin jin kai ba ne musulmi ya bayi gari a cikin watan ramadan sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata shida suke suna roƙon allah ya ja kwanansu zuwa watan ba. idan ramadana ya kare su kara wata shida suna roƙon allah ya karba musu ayyukan da suka yi a watan ramadana allah mun gode allah mun gode allah mun gode wata dama ce allah ya sake maimaita mana mu yi amfani da wannan dama wata il wata dama ba za ta sake maimaituwa ba idan allah ya riskar da bawa watan ramadana yana mai imani to ya kasa kayansa ya siya <coughs> watan ramadana wata ne na ibada idan aka ce wata ne na ibada ya shafi wata ne na azumi wata ne na naci wajen sallolin na filfili da farillu wata ne na karatun alkur'ani wata ne na sada zumunci wata ne na ciyarwa da taimakon bayan allah watan ramadan wata ne na roƙon allah ce wajen roƙon allah wajen neman rahama da gafarar zunuban mu dage wajen roƙon allah ya yafi mana laifuffukan mu dage wajen roƙon allah ya shirya su da mu daidai ce. mu dage wajen roƙon allah ya sadar da mu da gidan aljanna mu dage wajen roƙon allah wa ƙasarmu da al'ummar mu dage wajen roƙon allah wajen ya kawar mana da waɗannan musifu da fitintinu da suka addabe mu koma zuwa ga allah mu ƙasƙantar da kai zuwa ga allah allah mai tsananin tausayi ne ga bayansa inna allah bin nasi la rahim muna roƙon Allah <clears throat> ya karɓa mana mu ya ba mu ƙarfin gwiwa wajen tsayuwa mu yi ayyuka na alkhairi idan mun ya karɓa mana ya biya mana bukatunmu na duniya da lahira baki da insha Allah za mu tashi a tafsirin alkur'ani na wannan shekara a suratul insa suratul insa suratul insan sura ce makiyya tana dauke da darussa manya-manya kuma masu yawa yana daga cikin darasin da suratul insan take karantar da mu shine tunasar da dan adam asalinsa tunasar da ɗan adam asalinsa surar tana karantas da kai kasan kai waye kai sanin kai waye zai baka dama ka yi rayuwa daidai da matsayinka sanin kai waye zai baka dama in ka kauce ma kasan ka kauce suratul insan ta ba da labarin yadda allah ya fari halittar ɗan adam da me aka halicci ɗan adam an halicci zurriyar annabi adam alaihi salatu wasalam mu kenan daga mani ruwan mace da ruwan namiji aliyu shi ne asalinka shi ne asalina shi ne asalinki shi ne asalin kowane dangane wannan ruwa idan da zai taba rigarka sai kaga baka son inda ruwan ya taba ya taba jikinka tare da cewa shi ne asalinka idan da zai taba wani tsumma sai kaga kana daukan tsumman kamar kana kyamarsa tare da cewa wannan abin da kake kyaman shine asalinka to wannan ubangiji ya bayyana haka ne don ya nuna maka kai ba kowa bane kai kanka kana kyaman abin da ya samar da kai ba wani ya kyamace ka kai kanka Abin da shi ne aka samar da kai da shi din kai kanka kana mishi kallo na walakanci alam na hulukun min mahin Allah ya ce alam na hulukun min mahin Allah ya ce ban halicce ku da wani ruwa walakantacce ba ba wai ruwan wadakantacce ba ne amma kuma kallon wadakantaccen abu kuke mishi ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله ثم جعل نسله من صلالة من ماء مهين الله بيان يبدأ ya halicci zurriyar annabi adam alaihi salatu wassalam ya'yan annabi adam allah ya ce zalika alimul ghaibi wa shahadatul azizir rahim alladhi ahsana kulla shay'in khalaqa wa bada'a khalaqa al-insana min din ya fari halittar dan adam shine annabi adam daga tabo thumma ja'ala naslahu sai Allah ya sanya halittar zurriyarsa min sulalati min ma'in mahin daga wani asali na ruwa malakantacce jama'a mun fahimta to suratul insan tana nuna ma kai ashe duk lokacin da kaga dan adam yana da girman kai to ya fita daga asalinsa duk lokacin da kaga dan adam a wani yanayi na juya ma addini baya to ya tashi daga asalinsa suratul insan ta yi bayani game da abin da ya shafi makomar mutum kai waye don me aka halicce ka me makomar ka manufar halittar ka manufar halittar ka rike wannan da kyau hmm. manufar halittar halittarka shine don ka bauta ma Allah manufar da ta sa Allah ya halicce ka shine don ka kaɗaita shi da bauta duk wani abu da kake lissafi a rayuwa idan ba wannan amsar ya baka ba amsar ba daidai ba ne me dalilin da ya sa allah ya kera ka shine don ka yi addini duk wani abu da za ka yi a duniya ribar kafa ne amma ba don wannan abun ka zo duniya ba dalilin ka zuwa duniya don ka bauta don ka kaɗaita allah subhanahu wa ta'ala وما خلقت الجن والإنس وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الله يتي بنو حليتي الجنود متاني با الله يتي سيدون سبوتا مني wannan shine dalilin zuwanka duniya kullum muna ba da misali duk lokacin da wata alaƙa wata munasaba ta same ka to ka yi ƙoƙari ka tantance me asalin ka me ya kawo ka masallaci ka zo ne ka ji karatu to wani kuma ya jaka da taɗi a masallacin wauta ne don ba taɗin sai ya kawo ka mutum ne ya je jami'a ba soyayya ta kai ka jami'a ba ba wani wasa ne ya kai ka jami'a ba ka je ka yi karatu ne kar ka manta kullum ka kwanta ka tashi ka dinga tuna fa karatu ne ya kawo ka idan ka tsaya ka yi karatu za ka bar jami'a kana dariya kana annashuwa in ba ka yi karatu ba to za ka bar jami'a kana kuka dalilin zuwan ka duniya shi don ka yi addini don ka bauta don ka yi addini don ka bauta suratul insan tana karantas da mu kullum ka dinga kwana kana tashi da lissafin makomarka wannan tafiya da muke yi doctor wannan tafiya da muke yi inda za ta tike wuta ne ko aljanna ko bacci ka tashi ka tuna wannan rayuwar ka iya inda za ka tsaya ba ci gaba shine wuta ko aljanna ka dinga kwana da wannan kana tashi da wannan idan kana harkar kasuwanci ka dinga kwana da wannan kana tashi da wannan kana shiga kasuwa da wannan tunanin kana fita da wannan tunanin idan aikin ofis kake ka dinga shiga ofis da wannan tunanin ka dinga fita ofis da wannan tunanin idan noma kake idan kiwo kake idan wata sana'a kake ko bacci kai ka tashi ka dinga tuna karshen kafa wuta ne ko aljanna allah ya ba da lasisi ma kowa ya dinga wannan nazarin makansa يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لكد الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون الله مدوكتين سلكيتي يا أيها الذين آمنوا يا قوة أن سكي إيماني ده الله kullaha Allah ya ce ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah wal tanzur nafsu ma qaddamat digali kowace rai ta yi tsam ta yi nazari me ta yi tanadi domin gobe alkiyama Allah ya ce ka dinga wannan tunanin ka dinga hisabi makanka haka sai na Umar ke cewa hasibu anfusakum qabla an tuhasab ku dinga makanku hisabi kafin a tsayi da ku a yi muku hisabi zuru nafsun matar da ligadin kowace rai ta dinga nazari mai ta tattara ta yi tanadi domin gobenta wani mutum ya tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin mutane duka wa ya fi hankali da basira da hangen nesa fakada alaihi salatu wa salam aktharuhum lilmauti zikiran shine wadda ya fi su tuna mutuwa aktharuhum lilmauti zikiran wadda ya fi sauran 'yan uwansa tuna mutuwa da kuma tanadi da tattalin abinda zai biyo bayan mutuwa annabi ya ce shi fi kowa hankali a tsakanin mutane ka zauna ka yi nazari rayuwarka yau da kake yau inda ta Allah za ta kasance yau me kake tsammani a kanka kai nazari idan kana da kyakkyawan zato akan alkhairi bisa imaninka da ayyukanka na alkhairi bisa ikilasinka da tsayuwanka akan addini ka ci gaba da roƙon Allah ya ƙara maka tabbatuwa ya kuma tabbatar da kai ya tsare ka daga zamewanka idan kaga ka bauɗe ka kauce ka yi ƙoƙari ka dawo kan hanya ka nemi taimakon allah ya taimake ka akan dawowa kan hanya ya taimake ka da tuba tubar da ba za ka sake komawa ruwa ba har ka hadu da allah idan ka ji an ce wani ya rasu to ya yi gaba ne shekaran jiya waɗansu sun rasu jiya waɗansu sun rasu yau waɗansu sun rasu gobe waɗansu da su rasu wannan gayyar da inda ake tafiyar inda kowa zai je ya tuki wuta ne ko aljanna suratul insan ta ja hankalinmu a akan infaki taimaka ma addini taimaka ma bayin allah ciyarwa don neman yardan Allah innama nubi'ukum li wajhi llahi la nuridu minkum jazaa'a wa la shukura li wajhi llahi la nuridu minkum jazaa'a wa la shukura sai insan tai magana game da abin da ya shafi taimako ciyarwa taimaka ma addi kai kokari kariba ci abin da bata. ka yi kokari ka yi amfani da damar ka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa gina ka qabla fakar ka ribaci dama ta wadata da Allah ya maka kafin rashi ya cin maka ita dukiya wani irin albarka Allah ya mata wajen ceton rayuwar ɗan adam ita dukiya ana amfani da ita a rayuwar duniya a ci nasara kuma ana amfani da ita a rayuwar lahira kuma a ci nasara وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة كنيمي جدا لاهرة دوك يرد الله يبارك ka nemi gidan lahira da dukiyar da allah ya baka aljanna ana samunta da dukiya wabtaki fi ma ataka Allahu daral akhira ka nema da abinda Allah ya baka me zan nema Allah yace gidan lahira wala tansa baka min duniya kuma kar ka mance kar ka yi watsi da rabonka na rayuwar duniya ita dukiya haka take za ka yi amfani da ita a duniyarka kuma ka yi amfani da ita a lahirar ka kuma duka ka cinye su amma wanda ya yi amfani da dukiya a duniya sannan bai yi amfani da dukiya don neman lahira ba ta wannan ya yi asara ya yi asara a jama'a na fahimta idan ka sayi babbar riga kasa shikenan ka sa rigar ka idan ka gina gida ka shiga ka shiga gidanka idan ka sayi takalmi mai tsada ka sa ka sa takalminka idan ka sayi babbar mota ka hau allah ba zai ce ku rubuta mishi lada miliyan kaza saboda ya sayi babban mota ba mota dai ka hau mota ka hau mota amma idan ka sayi biskit na naira goma ka yi kyautansa الله ya ce ran da za mu haɗu sami ni na وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم الله يجي وأقيم الصلاة وأتو الزكاة الله يجي كسيد صلى ku ba da zakar dukiyarku. sai ya ce wa aqridullaha qardan hasana ku ba ma Allah rance mai kyau ku ba Allah bashi bashi mai kyau shi Allah duk abin da zai nema abun karance ne saboda shi ne ake biya duk abin da ba za a biya ka ba shi bai karba doktor ka fahimta yanzu idan wani ya dauki kudi ce gashi kyauta in ka ci ai ba biya to shi Allah bai karba shi ba zai karba ba sai wanda zai biya ka shi yasa duk inda yazo sai ce rance yake ne sai ce rance yake nema shi ba za ka bashi abin da in ka bayar ya tafi kenan ba duk abin da ka sa a rayuwarka duk abin da ka sa a rayuwar al'umma duk abin da ka sa ma'addini duk abin da ka sa ko da a bakin matarka ne in don neman fiskar Allah ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce Allah zai ajiye maka wa aqridu Allah qardan hasana kuranta ma Allah rance mai kyau ai duk inda ka ji rance ai da a biya to duk inda Allah ya nemi wani abu zai ce ku bar rance zai biya ko zai biya zai biya zai biya zai biya ga mutane da dukiya sun gagara gane yadda da su mori dukiya yau bashi kawai a ce bashi ma Allah zaka bawa ai akwai daɗi duk abin da Allah zai ce ka sa dukiyarka a ciki sai ya ce ka ba shi rance saboda ba zai ce ka ban kyauta shi bayi karba sai za a biya ka kasan kuma biyan da Allah zai maka ai biya ne sai ka ji wurare da yawa yana man dallabi yi kuri don laha karɗar hasana dallabi yi kuri don laha karɗar hasana sai kafira Allah ce man dallabi yi kuri don laha karɗar hasanan wane ne zai ranta ma Allah rance mai kyau rance mai kyau shine ka bayar don Allah ka bayar don fiskar Allah fa yudha'ifahu lahu Allah zai ninninka mishi wa lahu ajrun karim ga kuma lada na karanci, ga sakamako na karanci wa aqimu salata Allah yace ku tsayi da sallah wa atu zakata ku bada zakka wa aqridu Allah qardan hasana ku ranta ma Allah rance mai kyau sai ce wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin duk abin da kuka gabatar makanku na alkhairi domin duk lokacin da ka ga mutum ya sa naira goma a asusun fi sabilillahi ya ajiye ne wa kansa ya ajiye ne wa kansa gomansa ba za ta tafi ba ba za ta tafi gomansa ba za ta sha ba ba za ta sha wa ma tukaddimu li anfusikum min khairin duk abin da kuka gabatar na alkhairi makanku tajiduhu inda Allah Allah ce za ku samu kayan ku a wajen Allah ranar haduwa da shi to kaga man sagir mutum ya sayi motarsa ya hau ya gina gidansa ya gina gidansa ya shiga ya yi dinki ya hau takalmansa masu kyawu ya hau motarsa mai kyawu ya kuma gina masallaci kaga ya mori kudin a nan kuma zai je ci gaba da moran sa a can domin Allah ya ce zai je samu kayan zai samu ko bai samu saboda ka watakil yalla boy mahaifinka ya rasu watakil mahaifiyarka ta rasu bayan rasuwansu ne yanzu ba su da bukatar mota yanzu ba su da bukatar shadda yanzu ba su da bukatar takalmi ba su da bukatar gida ba su da bukatar bizan zuwa ko'ina yanzu suna bukatar su ci abin da suka yi sadaka da shi ne kuma to ka shirya maka kayan idan ka amfani da dukiyarka a nan kuma ka sa ta don gobe in ta allah ta kasance ka ci gaba da amfanar ta a can wa ma taqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah duk abinda kuka gabatar Allah sai ya ce makayukanku na alkhairi Allah ya ce ta jidu inna Allahi za ta samu kayan kuma Allah saboda ka ita dukiya inda za ka ɗauki abinda duk za ka ɗauka ta baya to ajiya ka yi za ka je ka sami shi ninkin ba ninki za ka je ka same shi an ninninka an ruɓanya yadda zai amfani ka ta kowace fiska hadisi ne ingantacce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa thalathatun uqsimu alaihin annabi ya ce akwai waɗansu abubuwa guda uku zan rantse muku da Allah a kansu yadda na gaya muku ba za ku taɓa ganin canji ba annabi sai ya yi rantsuwa kafin mu yadda ya ce zan rantse da allah akan waɗansu ababa guda uku waɗannan ababa yadda na gaya muku annabi ya ce haka za ku gansu ma naƙasa malu abdin wa uhaddithukum hadithan fafazuhu annabi ya ce zan muku wani bayani annabi ya ce ku kiyaye bayani na da kyau ma naƙasa malu abdin min sadaka annabi ya ce dukiyar wani bawa ba ta taɓa raguwa ba saboda sadaka wai a ce ya karye dalilin karyewansa sadaka da taimakon bayan allah annabi ya ce wallahi zan rantse muku da allah ba zan yi ba a ce taimako ne karya shi a'a wata aya a suratul bakar ita ma wa ma tunfiqu ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون الله يجي وما تنفقوا من خير فلأنفسكم Allah ya duk abinda kuka taimaka da shi kuka yi infakinsa kuka ciyar Allah ce fali an fusikun makanku ne jama'a mun fahimta? No. credit naka ne ba na wadda ka bawa ba ne shi wanda ka ba shi yau in za ka ɗauki dubu ɗari ka ba ma wani ilka kafin ramadan ta fita dubu ɗari ta ƙare to daga inda ya cinye dubu ɗarin ya gama morewa kai kuma wannan dubu ɗarin wallahi har abada za ka amfani har abada shi daga ran da ya kashe dubu goman da ka ba shi ya gama moranta kai kuma dubu goman ka har abada za ka more ta hmm. wa matun fi umin karin fali an fuskun duk abin da kuka taimaka da shi na alkhairi Allah ya taimaka muku ne wa ma tunfiquna illa mutiga a wacin la kuma in za ku taimaka ku taimaka don neman fiskar Allah ku taimaka don Allah ku taimaka don neman yardan Allah ba Allah ne zai biya ba ba Allah ne zai ajiye maka ba to in baka yi don shi ba zai ajiye maka wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun Allah ce duk abin da kuka taimaka da shi na alkhairi ubangiji zai cika muku ladan ku cikakke ba tare da an tauye muku ba idan fa Allah ya zo zai biya daga ninki 700 yake fara daukowa masalul ladina ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم مثل الذين ينفقون da في سبيل الله مثال waɗanda ke ciyar da dukiyarsu suke taimakawa da dukiyarsu a tafarkin Allah don Allah don ciyar da addinin Allah don aiki wa addinin Allah a taimakawa bayan Allah kamar sali habba kamar ƙwaya ɗaya ne na masara ko dawa aka je aka shuka ambatat saba a wannan kwaya ɗaya da aka shuka na dawa ko gero da ya tashi fitowa sai ya fito da zangarniya bakwai fi kulli sumbulatin mi'atu habba kan kowane zangarniya sai aka samu kwaya ɗari kaga dai akalla an samu kwaya bakwai haka ne ko wallahu yudha'ifu liman yasha Allah ce to kuma yana ninninkawa ma wanda ya so shi Allah idan ya zo zai biya ka in dubu ka bayar ba dubu biyu zai baka ba dubu biyar zai baka ba ba dubu goma zai baka ba ba dubu yakan ninka ne sau ɗari bakwai daga ɗari bakwai yake fara biya ba ninkawa biyu da a yi ba ba ninkawa uku da a yi ba idan allah ya zo zai biya zai biya ko zai biya daga bakwai ninki bakwai yake fara lissafin biyanka daga 700 ake fara to ka duba yau yadda muka wayi gari a cikin watan ramadan gero yana naira 260 ina dama abinda ake gani a azumi mai sauki da mai azumi zai sha kunu ko to yanzu kowa ne zai sha kunu mutu ɗaya na gero naira 260 masara 260 wake 550 zuwa 600 wani abin da yi mallaka in duk anguwan za su sha kunu zai iya kawo gerun da zai basu to duk wanda ya yi ya yi wa kansa duk wanda ya yi ya yi wa kansa haɗuwa da allah ne gaskiya ne saboda haka mu yi amfani da wannan damar, mu ciyar da bayan allah mu ciyar da bayan allah a taimaka wa bayan allah suratul insan ta yi magana akan rayuwar aljanna ƙarshen suran allah ya gargaɗi bayi game da su yi takatsantsan da rayuwar duniya Allah ya samu dace Allah ya mana albarka Allah ya ma zuriyar mu albarka Allah ya ƙara albarka wa ƙasar mu Allah ya zaunar da wannan ƙasar lafiya to sai Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا الله كتن سركيتي هل أتى على الإنسان بمعنى قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا الله يتي حقيقة وني نزامني يا زوم الأدب ya shuɗe kan ɗan adam a wannan lokaci shi ɗan adam ba a san da shi ba ba a san labarinsa ba an faro da asalinka abinda ubangiji ke faɗa ita dai duniya ita rayuwa an yi ta baka da. duk abin da kake ji rayuwa ne an yi shi baka da. Allah ya nuna maka fa baka taka karaka kare ba ba za ka iya tsaye da komai ba har a ta alal insani hinun minar dahari lam ya kunshe an matkura allah ya ce hakika wani yanki na zamani ya zo ga dan adam wadda a wannan lokacin dan adam bai zan abin bato a kan komai ba ba a san shi ba ba labarinsa wai maganar da ake yi hatta a cikin gidanku an taɓa yin kaso kowa ya zo ya ɗauna shi amma kai baka an taɓa yi ko ba taɓa yi amin zamani ya shuɗe abubuwa sun faru baka nan baka nan baka nan wannan ya nuna cewa tun da baka nan abubuwa sun gudana me zai hana kuma don ka mutu abubuwa su ci gaba da gudana za su tsaya to kawai ka yi amfani da damar ka yi amfani da lokacinka amma in baka amfani lokacinka ba da akwai ka da babu kai komai zai tafi da akwai ka da babu kai komai zai tafi wataran annabi zakariya alaihi salatu wassalam ya roki allah yana son aihuwa saboda tsufa ya cin mishi ba shi da wani da zai jibarci al'amarinsa ya koka ya nace da roƙon allah da allah ya amsa addu'ar annabi zakariya sai ce mishi to da ka aihu to da kuma aka ce mishi za ka aihu sai abin kuma sai ya bashi mamaki me abin mamakin saboda ya ga ya haura kusan shekara 100 a duniya matarsa ta kai kusan shekara 80 zuwa 90 a duniya to wadda suke haka yaya da su aihu قال ربي أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال, قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال ربي يا أبنجي أن يكون لي غلام Allah ta yaya ɗa zai kasance gare ni wa kana timra'ati akira matata ba ta haihuwa wa kadi balagtu min alkibari itiyali kuma na tsufar tuku domin a farkon addu'an sai da ya gaya ma Allah inni wa hana azmu minni yace duka shi na yayi rauni ba na iya ɗaukan abu daga nan da kai shi kuka wasta ala ra'su shi ba kaina yayi fari Allah fa'abli min ladunka waliya Allah a taimaka mun da da to da aka ce mishi kuma zai aihu sai ce ikon Allah ni dai ga yadda na tsufa tuku matata kuma bakarari ya ce ba ta haihuwa kada ka zalika kada rabbuka mala'ika jibril ya ce mishi haka dai ubangijin ka ya ce za ka aihu za ka aihu matar ka za ta aihu za ta aihu ta aihu ko ba ta aihu kala ka zalika kala rabbuka huwa alayya hayyin haka ubangijin ka ya ce matar ka za ta aihu Allah ya ce ni kuma abona abin mai sauki ne sai ce ma annabi zakariya wa qad khalaqatuka min qablu wa lam takushi akai ma aida baka nan na kawo ka an yi wa'azi an yi da'awa an karanta ba annabi zakariya shi ma daga baya Allah ya ce na yi ka annabi adam alaihi salatu wasalam ba Allah ya gaya mishi ba wa idh qala rabbuka lil malaikati inni wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون أتكن سورة الهجر كميت وإذ قال ربك للملائكة وإذ قال ربك للملائكة الملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون الله يبيع ملائكم يتي موسى إني جائل في الأرض خليفة زن sanya وني خليفة a bayan شيني النبي آدم كنا في fahimtar نعم a wannan ayan ma wa idkala rabbuka lil mala'ikati ka tuna lokacin da ubangiji yace da mala'iku inni khaliqun basharun basharan min salsalin min hamain masnun zan halicci wani dan adam daga busasshiyar bakar taku lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya gaya ma annabi adam alaihi salatu salam lokacin da allah subhanahu wa ta'ala ya gaya wa mala'iku zai halicci wani khalifa zai halicci annabi adam annabi adam ɗin yana nan jama'a kun fahimta? domin lokacin da Allah ya ba da umarni wa mala'iku cewa zan saka khalifa a bayan ƙasa zan halicci wani mutum ina halittansa idan na daidaita shi na busa mishi rai kuna ganin rai ya shiga jikinsa ku faɗi ku yi sujuda lokacin da allah ya gaya wa mala'ikun hakan ba a yi annabi adam ba to lokacin da bayi nan din akwai abin da ya tsaya to abin da allah ya faɗa kenan hal ata alal insani hin min ad-dahr lam yakun shay'an maskura Allah ya ce hakika wani zamani ya shuɗe a kan ɗan adam a lokacin ba labarinsa haka cikin wannan rayuwa da kake ciki lokacin da aka kai mahaifiyarka amaryan babanka kana yi ina kada sun yi soyayya baka sani ba da safe yake zuwa gira baka sani ba da yamma yake zuwa gira baka sani ba to abinda Allah ke ambatawa dan adam abubuwa sun shuɗe ba labarinsa kuma sun gudana to haka kuma ran da ka mutu ran da ka mutu a ranar da aka yi wani amarya akwai abin da ra'a masa to ubangiji na jan hankalin bawa ka sani ka kama kan ka faɗanta na su kama kan ka na su wani lokaci ya wuce ba a san ka ba ba a ambatonka ba a labarinka to yau da kake nan ka yi abin da ya dace domin gobe ko jibi kuma labarin ka zai wuce Allah sai ya ce inna khalaqa lil sara min nutfatin Allah ya ce lallai mun halicci dan adam min nutfatin daga ruwan mani daga digon mani amshajin aklat cakudadde wal mashij ashayul khalid ba'dahu fi ba'd abinda wannan ya surku da wannan ruwan namiji da ruwan mace Allah ce domin halicci mun halittan adam Allah ce daga wannan garwayi tsakanin ruwan mace da ruwan namiji na batalihi Allah ya ce don mu jarabci ɗan adam eh. bayan an yi ka kuma akwai jarrabawa akwai jarrabawa wannan ruwa da muka ambata daga wannan ruwa aka halinci dan nan a kenan kaga gabar farkon karatun shine an yi rayuwa baka nan kuma rayuwa ta yiwu to yanzu kana jin kai za ka iya kaba ba ka ce wani abu ba zai yiwu ba na biyu ubangiji sai ya an karar da kai da me ya halice ka ga irin ruwan da ya halice ka da shi inna khalaqana lil insana haqiqa lalle mun halicci dan adam min nutfatin daga digon mani amshajin garwayayye da ruwan mace na batalihi Allah yace da shi duk wanda yazo rayuwa akwai jarraba jarrabawar tana alaka da yi nayi bari na in aka ce ka yi ka ƙi ka faɗi in an ce ka bari ka ƙi bari ka faɗi jarabawa الله تبارك الذي تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عما وهو العزيز الغفور تبارك الذي بيده الملك البركة الله الخير الله سنة وانت با ودي إسي إدد تجيسو الذي بيده الملك ودي أهنون سملكي وهو على كل شيء قدير kuma mai iko ne akan duk abin da ya dame ka ya gagare ka abin bai gagare Allah allabi khalaqal mauta wal hayata Allah shine ya halicci rayuwa da mutuwa shi ya zo da wannan tsari a haifi mutum daga ƙarshe ya mutu wani ya zo ya mutu wani ya zo ya mutu wani ya zo ya mutu kamar wani ne ya ce Allah me yasa ka zo da wannan tsari yace li kun don ya jarraba ku ayyukum ahsanu amala waye a iya lokacin da aka bashi daga aihuwar zuwa mutuwa zai kyautata aiki allazi khalaqa al hayata Allah shine ya halicci mutuwa shine ya halicci rayuwa liyabluwakum ko allazi khalaqa al-maut wal hayata ayyukum ahsanu amala don ya jarabce ku wane ne zai zama mafi kyan aiki a cikin ku ashe kaga abin da ake bukata shekarun da Allah ya ɗiba maka aiki aiki aiki aiki mai kyau ita rayuwar duniya jarrabawan farko da yake cikinta shine ka dinga ɗauka kamar ka shiga ɗakin jarrabawa ne in ka fassara abin ba haka ba zai zo maka baibai za a rubuta waye ko ne ko duk wani jarrabawa da ake rubutawa kowace fefa akwai minti kaza da ake bayarwa ko awa kaza na zana wannan jarrabawa idan lokaci ya yi ko sunanka ne baka rubuta a kai ba da aka takardar haka rayuwa mutum so abinda ka zo duniya don shi ka yi addini ka bauta ma Allah to ko ka yi ko baka yi ba in lokacin yi za a tafi da kai yabluwakum ayyukum ahsanu amala don Allah ya jarabce ku wane ne daga cikin ku zai zam ko za su zam mafi kyan aiki aikin da aka yi shi don Allah don neman yardar Allah inna khalaqana al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi akwai jarabawa duk waɗannan abubuwa da suke kewaye da kai a koyaushe jarabawa ne kace-kace a cikin su shi yasa Allah ya ce ma annabi Ibrahim wa Ibrahim alladhi waffa wa Ibrahim alladhi wassa shi ma jarabawa ubangiji mishi وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين الله يجي وإذ ابتلى إبراهيم ربه كتن لوكتن دا أبنجي ya jarabci annabi ibrahim ya mai jarrabawa bi kalimatin da waɗansu kalmomi wa iribitala ibrahima rabbu ubangijin annabi ibrahim ya yi jarrabawa ma annabi ibrahim bi kalimatin da waɗansu kalmomi a yi kaza a bar kaza a yi kaza a bar kaza Fa'atan atamma hunna ai fa addahunna Allah ya ce annabi Ibrahim duk ya ci jarrabawa kana sai Allah ya ce mishi inni ja'iluka linnasi imama to zan sa ka kazancin imam na mutane baki daya kana sai annabi Ibrahim ya ce wa min dhurriyyati Allah a hada hada zurriyata kada sai Allah ya ce mishi la yanalu ahadi zalimin duk wanda ya kauce ba zai shiga cikin wannan tsarin wadda suke kan tafarki suna wadda ya ratse to wannan shugabanci wannan jagoranci bai zai shige cikin sa daga cikin wannan jarrabawa da Allah ya annabi Ibrahim har da ka yanka ɗanka yanka da kuma ya ce yi kaza bar kaza yi kaza bar kaza ubangiji sai ya mishi wahayi ya ce mishi ka yanka annabi ismail kuma annabi ismail din nan annabi ibrahim sai da ya kai kusan shekara ɗari kafin ya haifi annabi ismail bai haihu da wuri ba gai can a suratul ibrahim yana cewa alhamdulillahi alladhi wahaba li ala al-kibari isma'ila wa isa wahaba li ala al-kibari isma'ila wa ishaq inna rabbi sami du'a annabi ibrahim yace alhamdulillahi alladhi wahaba li ala al-kibari dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah wadda ya bani a bisa tsufana Isma'ila wa Isa ya azabta ni da Isma'il ya azurta ni da na ishaƙa ya ce allah na gode shi na tsufa amma kuma an ban aihuwa tsakanin annabi ismail da annabi isa malamai suka ce shekara goma sha uku ne ka tuna mutumin da sai da ya tsufa sannan ya samu haihuwa kuma ya samu ɗa namiji sai da ɗan ya kai shekara sha biyu zuwa sha uku kuma bai samu na biyun ba tukunna a lokacin aka ce mishi ka yanka wannan gari فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن husaya. Lokacin da ɗan Annabi Isma'il ya kai لوكتين دقن النبي إسماعيل يكي تيمكا وبابنسا وجنزوا بونا in zai gyara kofar gida shi ma zai zo da manjagaran shi su gyara in zai tafi gona zai ce baba zan mika ya je su yi su dawo kasan akwai shiga rai a wannan lokacin falamma balaga ma'ahu sa'aya sai da ya kai wannan matakin na taimaka wa baban duk wani kazar-kazar da za a yi suna yi da baban kala ya bunayya sai ya ce mishi ya dana inni ara fil manami na yi mafarki na ga wani saƙo daga ubangiji a cikin mafarkin anni abbaku ka ina yin kaka to wannan gani da nayi ina yin kan umarni ne mu kuma mafarkin mu na annabawa gaskiya ne fanzur ta tara ka je ka yi nazari me ka gani kala ya abata sai ce ya baba if al ma umar ya ce mishi ka zartas da abin da ubangijin ka yi umarci malam arziki mai daɗi ka samu ɗan da zai taimake ka akan addini arziki babban in manzon Allah ka samu matar da za ta taimake ka akan addini annabi ya ce wanda ya yi babban arziki a duniya a wajen aure shine ya dace da matar da za ta taimake shi akan shi sha'anin lahira amma mata har yanzu kana ce mata ki tashi ki sallah har yanzu kana ce mata ki ajiye waya ai akwai sauran daga wata ɗanta zai je masallaci ɗanta zai je masallaci ya dawo ya sami ta tana biyan ita bata tashi ta yi sallah ba kaga wannan jarraba jarrabawa a ce wannan uwar ka ne ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur ma za tara kala ya abati yace ya baba if'al ma tuhmar zartas da abin da aka umarce ka satajiduni insha Allah min salim in Allah ya yarda zaka sami cikin masu hakuri da mika ka gamsu ce na gamsu الله يجي فلما أسلم وتله للجبين وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح وفديناه بذبح عظيم الله يتي فلما أسلم لو da su biyun duka suka sallama annabi ibrahim ya gamsu zai yanka النبي إسماعيل annabi ismail ya gamsu a yanka ma aslama lokacin da suka mika wuya dama a can suratul bakara Allah ya ce mishi isqal lahu rabbuhu aslim Allah ya ce ma annabi Ibrahim sallama in nace yi yi in nace bari ka bari qala ya ce aslamtu li rabbil alamin na sallama to sai gashi Allah ya ba da shaida annabi Ibrahim ya sallama falamma aslama lokacin da suka mika wuya da shi da dan wa tallahu lil jabin ya kifar da shi a kan goshinsa yadda ake yanka ya ɗauko wukan zai yanka shi wannan da yana sai muka kiraye shi ai ya ibrahim muka ce mishi ya ibrahim kadisa dakatar ru'ya ka gaskata umarnin da muka baka a cikin mafarki ka gaskata kadisa dakatar ru'ya ka gaskata umarnin da muka baka a cikin mafarki inna na jazil muhsinin haka muke sakawa muhsinin inna hadha lahuwal bala'ul mubin Allah ce kun ga wannan jarrabawan jarrabawa ce a fili jarrabawa ce mai nauyi akwai nauyi ko ba nauyi wa ku bi dhikrin azim Allah ce sai muka fanshi annabi Ismail din da wani abin yanka babba Allah sai ya ce mishi suke shi ta dama jarrabawa ne mu ga da kai ne ko ba da kai ba duk waɗannan dokokin jarrabawa ne to allah ya ce mun halicci ɗan adam daga ruwan maniyi garwayayye na butalihi don mu jarabce shi faj'alnahu sami'an basira muka sanya ɗan adam mai ji mai gani jinsa da ganin shi da ganin shi mataimaka ne wajen riskan inda ake so ya ji ya gani in gaskiya ne ya ji ya gani in ma rashin gaskiya ne ya ji ya gani faji Allah sani an basira Allah ce mun sanya dan adam ya zan mai ji mun sanya dan adam ya zan mai gani wannan kuma falala ce da rahama irin ta ubangiji Allah ya samu dace amin to jama'a sai mu fara nan sai kuma gobe in Allah ya kai mu sai mu zo dora Allah ya muku albarka amin subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Center.